so da dama kayayyakin abinci na tashin goron zabbi a duk lokacin da watan azumin ramadan ya kama sai dai a bana tsadar ta wuce tunani duba da tsananin tsadar rayuwa a najeriya akan haka ne arafai hausa ta yi tattaki zuwa kasuwar agege da ke birnin lagos inda ta tattauna da wani matashi mai sana'ar kayan kamshi da shayi wanda ya bayyana mata irin kalubalen da suke fuskanta hatta a wurin waɗanda ba musulmai ba baya ga matsalar rufe kan iyaka gaskiya ni kaina ina baƙin ciki duba da azumi wata ne na musulunci amma kuma sai ka ga idan an shigo azumi abubuwa yana tashi sosai radar tana yin yawa sannan kuma muna fuskantar kalubale a matsayinmu na musulmai a wajen kabila wanda suke ba musulmai ba sai su dinga cewa sai ba abu baya tashi sai azumi ya shigo kuma mu dinga magana cewa mu musulmai ne kayan shayi ne da kuma sun danganci abin da za a yi buɗe baki idan an kai azumi sakur irin dabino aya sannan da zoɓo sannan da kayan filebo wanda saboda tsadar rayuwa ne ta sa ake amfani da zoɓo a wannan lokacin sakamakon mineral ya yi tsada mineral karami sai ka ji an ce 250 to wannan kuma zoɓo ne idan ka siya za ka same shi a ɗari da hamsin wajen wanda suke zuwa su siya a wajen mu suna haɗa ƙarancin shigowa da kaya daga boda shine ya kai mu ga wannan matsi ma shi ya sa abubuwa suka yi tsada da a ce boda a buɗe take to da kaya za su inganta za su wadata fiye da wannan lokaci da ake ciki a baya lokacin da boda tana buɗe za ka samu tirela goma sun hauro to amma yanzu a takure da matsin nan ba sannan ake samun biyu masu shigo to kaga idan biyu suka shigo kamar nan kasuwa ta agege ai tirela biyu ta yi mana kaɗan shi isa za ka ji abu ya yi overcost